jihar sokoto ta kasance ɗaya daga cikin jihohin da 'yan bindiga suka addaba arewa maso yammacin najeriya 'yan shekarun baya-bayan nan lamarin da ya haifar da kwararar dubban 'yan gudun hijira da ke neman mafaka a sansanoni daban-daban a jihar waɗanda su ba a gidajen su na asali zaben da ke tafe zai riske su ba sai dai yayin da wasu ke cewa sun samu katin zaben su a gefe guda wasu cewa suka yi ba su samu nasu katin ba malama rabi isa yar hijira ce da ke zaune a sansanin 'yan gudun hijira na ramon kura a sokoto to ƙura'a ba mu samu ba ga mu ainihin mu yan hijira ne an zo an ce za a yi mana ƙura'a saboda mu baƙi ne don wallahi rabi yana da ƙura'a tun shagari wallahi amma bana na yi niyya na ce in sha mu Allahu rabbi duk inda ta kama zan yi ƙura'a in jefa. sai dai a cewar malama binta abubakar kati lalle shugabanmu akwai wanda haka jami'inmu na gudun hijira haka maza ya ɗanyo bi ɗaya samo mana talatin da ɗaya su ne dai saura duk a kawo mana suwa ba sai dai kuma akwai wanda ya kawo mana sha takwas ko ya kara ya kawo biyar. ita kuwa wannan malamar da ta bayyana sunanta a matsayin liba wacce makon ta guda a wannan sansanin 'yan gudun hijira na ramin kura yayin ziyarar mu ta ce har yanzu ba ta da katin zaɓe amma waɗanda suka samu tuni sun riga sun san rumfunan zaɓen da za su kada ƙuri'a to wurare an raba wuri kashi-kashi saura an kai su nan magajin garbi sai saura gidan sarkin musulmi saura ma gidan yaggon ma Bashiru Altine Guyawa ɗan fafutukar kare haƙƙin bil'adama ne da tsarin mulkin demokuraɗiyya ya kuma ce akwai buƙatar hukumar ta INEC ta saurari koken 'yan gudun hijirar. To, um, in dai har ai musu rijista ɗaya ina kira ga hukumar zaɓe. Don ba mai iko zo ya ma wani rijista in ba hukumar zaɓe ba. Hukumar zaɓe ta isko waɗanda mutane ta ba su ainihin rijistosinsu sannan ta haɗa musu runhunan su domin su je su sabke nauyi. to sai dai hukumar ta inec ta ce ta riga ta gudanar da ayyukan rajista a sansanonin 'yan gudun hijira da ke jihar ta sokoto tare da samun musu rumfunan da za su kada kuri'unsu muhammad abbani ta kai jami'i ne a hukumar ta inec reshen jihar sokoto da ke wayar da kan jama'a kan al'amuran da suka shafi zaɓe hukumar zaɓe ba ta so ta bar kowa a baya su 'yan gudun hijira an shiga da ma'aikatan an tambaye su duk wanda yake da gyaran rajista ko zai yi sabuwa to ya faɗi akwati mafi kusa da sansaninsa in kuma an samu zaman lafiya a yankinsu yankinsu yake so ya koma ya faɗa. to abin da suke cewa shine kun zo kun musu rajista a nan sansanonin 'yan gudun hijira amma kuma da yawan su basu samu katinsu na zaɓe ba. duniya ta sani kuma mun sanar masu ruwa da tsaki an sanar masu cewa daban katin nan a matakin ƙananan hukumomi muka yi su kuma mu a nan jihar sokoto bayan ƙananan hukumomin kamar yadda hukumar zaɓe ta umarce mu a mun je ƙananan hukumomi ɗari biyu da arba'in da hudu an yi kwanaki ana da katuttukan nan ai kowa ya san mazaɓar da suka yi suka yi suka yi rijistar ta ya san akwatin shi ya kamata duk wanda zai wa hukumar a zaɓe adalci da ga cewar an matsa kusa da yadda zai samu katin shi in dai ba a aljihu za ka ɗauka ka sa wa mutum ba a dai ranar ashirin da biyar ga watan nan na fabrairu za a gudanar da zaben shugaban ƙasa da na 'yan majalisar tarayya sai kuma a ranar 11 ga watan maris a gudanar da zaben gwamnoni da na 'yan majalisun jihohi mahmud lalo sashen hausa na murya amurka a sokoto najeriya